Tambaya ta biyu, ya za ka tsarkake abin da najasa ta same shi? Amsa, ta hanyar wanke shi da ruwa har sai ya tsarkaka, amma abin da kare ya yi lallagi da shi sai a wanke sau bakwai na farkon da ƙasa,